يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله yau talata sha takwas ga watan ramadan hijira na da shekara dubu da dari hudu da talatin daidai da takwas ga watan tara shekara ta dubu biyu da tara za mu fassara aya ta goma sha takwas na suratu ala imran insha Allah shahid Allah شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الإمام البيهقي يا كاو hadisi في شعب الإيمان حديثي ندبو بيو دا تاريخ دا قوم النبي صلى الله عليه وسلم يجي wanda ke karanta wannan aya shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist لا إله إلا هو العزيز الحكيم يجاء بصاحبها يوم القيامة Allah zai zo da wanda ke karanta wannan aya a ranar tashin kiyama. Fayaqulu Allah sai Allah madaukaki ya ce, Inna li abdi hada indi ahadan, wannan bawan nawa yana da wani alkawari a waje na. Wa'ana a ahqqu man wafa bil ahadi kuma ni ne mafi cancantar wanda ke cika alkawari adkhilu abdi da ku shigar da bawa na gidan aljanna idan mutum yana karanta wannan aya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a ranar tashin kiyama Allah madaukaki zai ce akwai alkawari tsakaninka da shi alkawarin da ke cikin shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal wa ulul ilmi ashe duk mai karanta wannan aya kamar akwai alkawari ne da ke tsakaninsa da Allah shi. to wannan maganar tana cikin shu'abul iman littafin hadisi na al-imam al-baihaqi hadisi na 2414 kuma malaman tafsiri sun saka wannan hadisin a cikin littafin tafsirin su da dama sai da ibn jawzi Allah ya ji kansa a cikin al-ilmu mutanahiya mujallar na farko shafi na ɗari da uku ya ce hada hadisun la ya an rasulillah wannan hadisin bai inganta daga annabi muhammad ba amma in ka buɗe littafin tafsiri za ka gaishe wai in kana karanta shahidan to akwai alkawari tsakaninka da allah a ranar tashin kiyama a dalilin wannan karatun naka Allah zai sa ka gidan aljanna wannan hadisi bai inganta daga manzon Allah haka nan al-Imam al-Baihaqi ya kawo hadisin Anas bin Malik a riwaya ta Anas yace anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala annabi ya ce man a shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa hakim inda manamihi lokacin da ka zo za ka kwanta sai ka karanta wannan aya خلق الله له سبعين ألف ملك Allah zai halicci mala'iku dubu saba'in yastaghfiruna lahu ila yawmil qiyama su yi ta nema maka gafaran Allah har zuwa tashin kiyama akwai hadisin al-Imam Dailumi yana cikin Musnad Firdaus hadisin Abu Ayyub al-Ansari marfu'an haka nan riwaya ta Sayyiduna Ali annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna fatihatal kitabi wa ayatul kursi wal ayatayn min ali imran شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزئ الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتضل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب حديث أبو أيوب الأنصاري لسيدنا علي وي النبي ياتي da fatiha da ayatul kursi da waɗannan ayoyi da biyu na suratu ala imran ita wannan aya da muka karanta ta a yanzu shahidallahu da kuma kulillahumma waɗannan ayoyi wai annabi ya ce kunna mu'allaqatun bil arshi Allah madaukaki ya rataya su a ƙarƙashin al'arshi ma bainahunna wa bainallahi hijabun babu wani shamaki da ke tsakaninsu da Allah mazaukaki ya kunna suke ce ma Allah ya rab tuhbituna ila ardika ya Allah dan me zaka saukar da mu duniya wa ila man ya'sika dan me zaka saukar da mu ga wanda ke saba maka قال الله سي الله يجي إني حلبت نايرا واتنتني لا يتلوكن عبد باب باوى دزي كرن تاكو dubura kulli salatin maktuba bayan ya gama sallar farilla lokacin da kai sallama sai ka karanta fatiha ka karanta ayatul kursi ka karanta shaiba ka karanta kulillahumma wai annabi ya ce ma waɗannan ayoyin babu wanda zai karanta ku na gafarta masa ma kana min hudu zunubin da ya aikata wa askantuhu al-firdausa kuma zan zaunar da shi a gidan aljannar firdausi wa nazartu ilayhi kulla yawmin 70 marra a kowace rana zan kallace shi sau 70 wa qabaitu lahu 70 haja zan biya mar bukatu guda saba'in adnaha mafi kankanta cikin bukatunsa al-maghfira ita ce samun gafarar Allah ai ku gafarar Allah ba a ce mar kankanuwar bukata wa illa a ustuhu min aduwihi idan ban gafarta masa ba to a istuhu min aduwihi zan tsare shi daga sharrin makiyinsa kun ga waɗannan hadisai da na karanta ban karanta su don ku samu fahami ba don ku samu fa'ida na karanta ne don in gaya muku duka ƙarya aka yi wa manzon Allah إن فاتحة الكتاب وآية الكرسي والآيتين من آل إمران شهد الله أنه لا إله إلا هو كرنت فاتحة كرنت آية الكرسي كرنت آية بين سورة آل إمران شهد الله لقل اللهم wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum ya karanta su hunna mushaffa'atun suna ceton bawa ma baina hunna wa baina Allahi hijabun babu shamaki da ke tsakaninsu da Allah suke cewa ya rabbi tuhbituna ila ardika dan me zaka saukar da mu duniya wa ila man ya'sika dan me zaka saukar da mu ga wanda ke saba maka sai Allah ya ce bi halabtu na yi rantsuwa da girma na wa izzati wa jalali makani na yi rantsuwa da buwayata da girma na da ɗaukakan matsayina la ya qara'ukun ahadun min ibadi dubura kulli salatin illa ja'altu jannata ma'awahu ala ma kana duk wanda ya karanta ku bayan sallar farilla to na yi rantsuwa aljanna ita ce makomarsa wa illa askantuhu habiratal firdausi wa illa kabaitu lahu kulla yawmin sab'ina haja ya samu aljannar firdausi Allah ya biya masa bukata a kowace rana Allah ya biya maka bukatu saba'in adnaha al-maghfirah mafi kankanta cikin bukatun da Allah zai biya maka a kowace rana ita ce gafaran Allah madaukaki wannan shi ke gwada maka hadisin ba shi da inganci gafara Allah ba karamar bukata ba ce ni'ima ce mai girman gaske hadisin nan wallahi jama'a ba su inganta daga annabi Muhammad ba duba la'ali'in masnu'a ko shafi na 229 silsilatu ba'ifa, hadisi na 698 sai dai abin malamai da yawa sun saka waɗannan hadisai a cikin littafin al'azkar Misalinsu misalin su shine wani littafi da ake kiransa riyadul janna min azkaril kitabi wa sunna. don haka yasa galibin littafan zikirin nan sai mutum ya hada da da malamai da yawan sun kunshi hadisai waɗanda ba su inganta daga manzon Allah ba wanda ya rubuta wannan littafin shine a shekaru yusuf bin ismail na bahani daga cikin malamai da suka yi kuskuren sanya waɗannan hadisai a littafansu akwai malaminmu a abubakar mahmud ka duba raddul azhar za ka ga waɗannan hadisai a ciki suna nan da yawa saboda malam ɗauko hadisan yayi daga wasu littafan tafsirai bai dubi isnadin su ba Allah shi gafarta mana mu da malam ire-iren waɗannan hadisai ba su da inganci daga manzon Allah haka ma wani zikiri da suke kiransa wai zikiru sayyidul bakari wanda ya rubuta shi a cikin i'anatu talibin yake ba da labari inna mujtama'a bil khadir alaihi salam wa ya hadu da annabi al khadir al khadir wanda ya zamani da annabi Musa wanda ya rubuta wannan littafin ya ce wai ya hadu da shi wata riwayar kuma ya ce mafarki yayi wai sai ya ga al khadiru faƙala sai yake tambayarsa ya nabi Allah ya kai annabin Allah inni kha'ifun min salabil imani qabla al-maut ina tsoron kada a kwace min imani kafin in mutu babban bukata na in mutu da imani ina tambayan me zan rike ina yi wanda zai taimake ni in cika da imani har zuwa mutuwa ta ba zan rabu da imani ba sai alkhadiru ya ce masa sa'altu arba'ata wa ishirina alfa na tambayi annabawa dubu ishirin da hudu in ji na tambayi annabawa dubu ishirin da hudu wannan tambayar da kai min na yi irinta ga annabawan nan falam yujibni ahadun minhum babu wanda ya bani amsa wanda zikiri zan rike wanda zai kare ni daga asarar imani zikirin da zai sa ka samu garkuwa min salabil iman kada a kwashe maka imani annabawan nan dubu ishirin da hudu duk suka ce ba su san amsa ba hatta jama'atu bi muhammadin wai sai a ce masa sai da na haɗu da annabi muhammad da na haɗu da shi na masa tambaya amma yahfazu Allah ta'ala bihi alal abdil iman menene mutum zai yi wanda Allah zai tsare masa imani a dalilin haka har zuwa mutuwarsa fakala sai annabi Muhammad ya ce wa amsa ba hatta as'ala jibril ka kyale mala'ika jibril ya zo in masa tambaya mala'ika jibril ya zo fasa'alahu sai annabi muhammad ya masa tambaya faƙala sai ya ce ni ma ban san amsa ba hatta as'ala rabbal izzati an dalika sai na tambayi allah mabuwayi mala'ika jibril ya je ya samu allah ya mar tambaya an yi tambaya ga alkhadir bai san amsa ba ya tambayi annabawa dubu ishirin da hudu ba su san amsa ba ya tambayi annabi muhammad bai san amsa ba annabi muhammad ya tambaye ni ban san amsa ba na ce sai na zo wurinka ya allah damuwar ita ce menene mutum zai aikata wanda zai allah zai taimake shi akan haka ya tsere masa imani har zuwa mutuwa faƙala sai Allah ya ce wa mala'ika jibrilu ga amsa mala'ika jibrilu ya zo ya gaya wa annabi muhammad annabi muhammad ya gaya ma al-khadir al-khadiru ya sayyidul bakari sayyidul bakari ya rubuta a cikin littafinsa kun ji amsa subhanallah kaji wahayi yanda aka same shi ta mafarki kuma mafarkin ba na annabawa ba ba shi samu gani kana son Allah ya tsare maka imani ya qara'u ba'da su subhi to da zarar an yi sallar asubahi sai ka karanta kulla yawmin ayatul kursi da ka gama sai ka dora da amanar rasulu ila akhir sura ka gama sai ka sa shahidallahu har zuwa inna dina inda Allahil Islam sannan a cika da kulillahumma faman wa zaba ala qira'ati zalika wanda duk ya dace wajen karanta waɗannan a bayan sallar farilla amma Allah ta'ala min salabil imani Allah zai masa kariya ba zai rabu da imani ba har zuwa mutuwarsa ka rabbahu azza wa jalla wa huwa mu'min da imani wallahi ko ban ce muku wannan maganar ba gaskiya ba ne da ji kai kanka za ka auna da san akwai shirme a cikin shi ka duba miskul khitab littafin ambali shafi na tamanin wannan magana ba gaskiya ba ne kuma cewa alkhadiru ya haɗu da annabi muhammad wannan ma ba gaskiya ba ne ba za ka taɓa samun hadisi ɗaya da ya inganta daga manzon Allah ba babu hadisin da ya tabbatar da alkhabiru ya taɓa haɗuwa da annabi Muhammad ban aqidar malaman sunna ita ce alkhabiru ɗin nan tuntuni fa ya mutu ka daina ma tunanin wai yana nan dare ne. babu shakka annabin Allah ne wannan ita ce fahimta mafi inganci cikin saɓani da malaman sunna suka yi tun daga malaman farko har zuwa malamai na ƙarshe an samu saɓanin fahimta game da matsayin alkhadiru shin annabi ne ko waliyi ne mafi inganci alkhadir annabin Allah ne ka duba abuwa bayan littafin tafsirin muhammadu al-amin shinkiti mujallar na shafi na 172 haka nan fatawar lajnatu da'ima mujallar na uku na 184 alkhadiru annabin Allah ne amma cewa ya taba haduwa da annabi Muhammad wannan ba gaskiya bane cewa ya ma sadu da manzon Allah yana nuna cewa kenan bai mutu ba wannan ba fahimta ce gaskiya da take da rinjaye a tsakanin malaman sunna ba don haka jama'a musulmi mu kiyaye ita ƙarya ga annabi muhammad tana da haɗarin gaske sahabbai da suka ruwaito maganan nan ta manzon allah wallahi sun fi mutum ɗari kowa yana cewa annabi ya ce duk mutumin da ya min ƙarya to fa yanzu da shiri kafin ba ya mutu Allah ya masa tanadin wurin zama a cikin wutan jahannama don haka ƙarya ga manzon Allah tana da girma ga inda musulmi ka guji yin ƙarya ga manzon Allah kuma ka guji aiki da magana da aka ce ƙarya ce aka yi wa manzon Allah duk maganar da ka ji an ce wannan maganar ƙarya ce ko rauni to kar ka yadda ka ɗauke ta domin in ka ɗauka ka gaskanta wannan maganar kenan cewa an an yi sallar asubahi a karanta ayatul kursi amanar rasul shahidallah har zuwa inna dina inda islam a karanta kulillahumma wai wanda ya yi haka Allah zai tsare masa imani har zuwa mutuwa wallahi wannan magana ba ta da inganci kuma ba ta da asali ma a cikin littafan sunna kuma hadisan suna nan da yawa malaman tafsiri sun saka su a cikin littafin tafsiri jama'a suna ta karantar da al'umma a halin rashin sati subhanallah misali wani hadisin ake cewa man qara'a suratal lati yuzkaru fiha ala imran Yau juma'a sallallahu alaihi wa mala'ikatuhu hatta tajubba shams wannan yana cikin littafin tafsiri wanda ya karanta suratu ala imran a ranar juma'a to Allah da mala'ikunsa za su dinga yi maka salati har sai rana ta faɗi kai za a yi masalatin ba wai annabi ba in ka karanta ala imran a ranar juma'a to da Allah da mala'ikunsa za su yi ta maka salati har zuwa rana wannan maganar ba ma tana da rauni ba ka ce ƙarya aka yi wa manzon Allah domin akwai bambanci tsakanin hadisun alhadisu ba'i da kuma alhadisun mabu hadisin nan mabu'un ne duba silsilatu sahiha a ah, silsilatu da'ifa hadisi na 415 za kuma ka ga hadisin da ake cewa ismullahi al'azam alladhi idza du'iya bihi ajaba fi hadhihi al-aya min ali imran wai sunan Allah mafi girma tana nan a cikin suratu ala imran ita ce qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha sunan Allah mafi girma wai yana cikin wannan aya wannan maganar wallahi ba gaskiya bace bata inganta ba ba ta cikin hadisai da suka inganta daga manzon Allah yana silsilatul ahadith da'ifa hadisi na 2772 da ma wani hadisin man qara'a akhar akhar akhir ali imran fi lailatin idan ka karanta ayoyi da suka zo karshen suratul a dare guda kutiba lahu qiyamu layla Allah zai rubuta maka kwana kana sallah ladan ka kwana kana sallah wanda ya karanta ayoyin ƙarshe na wannan sura wai yana da ladan mutumin da ya ɗauki dare cur yana ibada wannan maganar ita ma ba ta da inganci tana cikin almasabih mishkatul masabih na muhammad Nasiru al-albani hadisi na 2113 da ma wani hadisin yanda ke kama da wancan man a surata ala imran wanda ya karanta surar ala imran yawmal juma'a sallat alaihi mala'ika ila al-layl a wannan riwaya ba a ce mala'iku da Allah za su yi masa salati ba aka ce mala'ikun ne kaɗai za su dinga maka salati har rana ta fadi don ka karanta suratu ala imran shi ma hadisin yana da rauni yana cikin mishkatul masabih hadisin biyu da da goma sha biyu wata riwaya ma khayyaba Allah ta'ala abdan kama fi jawfil layl mutumin da ya miƙe cikin dare a tsakiyar dare ka tashi kai alwala ta kama sallah faftataha suratul baqara ka shiga suratul baqara ka gama wa ala imran ka gama ita ma ala imran a nafilar dare wanda annabi ya faɗa haka sai ya ce ni'ima kan zulmari kai ma dalla da taskan bawa a ce har ka tashi cikin dare ka haɗa waɗannan surori guda biyu a nafila to abin da ka adana ba dalla da shi Allah ɗaya ya san yawan shi madalla a ce taskan da ka aje ma kanka ita ce karanta suratul baqara da suratu ala imran wannan maganar ba ta da inganci tana cikin da'iful jami'i sagir hadisi na 563 wannan hadisai gaba ɗayan su ba don haka duk wani hadisi da ka gani an yi bayanin falalan shahidan lahu wannan hadisin bai inganta daga manzon Allah ba abu daya ya inganta game da ita wannan sura hadisin abu umama talbahili ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya na ji manzon Allah yana cewa ikra'ul qur'an ku dinga karatun ƙur'ani. fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi saboda al-qur'ani zai zo yana ceto ga masu karatunsa alƙur'ani zai yi ceto kamar yadda aka tabbatar da cewa annabawa suna ceto mala'iku na ceto mutanen kwarai suna ceto annabi ya ce alƙur'ani shi ma yana ceto manzon Allah ya ce ikra'u ne. ku karanta masu haske guda biyu din nan الزهراوين أنا نفل المنيرتان المبيئتان سوروري قدابي ما سحسكي واحدتهما أكيتشيما زهراء دلارتي زهراء abu ne haske wai ne masu haske guda biyu annabi ya ce suratul baqara wa surata ala imran fa innahuma ta'tiyani yawmal qiyamah surori guda biyu dinnan za su taho a ranar tashin kiyama ka annahuma gama matani yadda ka san gajimare au ka annahuma ga yayatani da larabci akan ce gama matani ko a ce ga yayatani shine al-asma'i yake cewa al-gayaya kullu shay'in adalla al-insan fawqa ra'sihi mithlu as-sahaba duk abin da ya maka inuwa ta sama da larabci akan ce masa algayaya annabi ya ce waɗannan surori guda biyu suratul baqara suratu ala imran a filin hisabi Yadda ka san gajimare auka annahuma firqan annabi ya ce ko kuwa yanda ka san wani ƙungi guda biyu min tsairin na tsuntsaye bi ma'ana qitafan min tayrin sawab tsuntsaye ne suka yi sahu guda a sama tasuffu ajnihataha fala tuharrikuha tsuntsaye da yawa su mimmike fuka-fukansu su har hada fuka-fukan nan su yi ma duniya inuwa tuhajjali an ashabihima manzon Allah ya ce haka suratul baqara za ta zo a ƙungiya guda kamar na tsuntsaye haka suratu ala imran za ta zo a kungiya guda kamar na tsuntsaye tsuntsaye da suka buɗe fukafukansu manzon Allah ya ce suna wa mai karatun su inuwa a filin hisab suna masa garkuwa daga azabar Allah manzon Allah ya ce ikra'u suratul baqara a ƙarshen magana yake cewa ku ringa karatun suratul baqara fa inna akhdaha baraka wato haddan wannan sura albarka ne wa tarkaha hasara rashin haddan wannan sura asara ne bi ma'ana abin nadama ne ga mai imani annabi ya ce wala tastati'u halbata ba matsafa ba su cin nasara ga mutumin da ke da haddan suran nan wala tastati'u halbata as-sahara masihirta ba su cimma suratul bakara in ji manzon Allah wannan hadisin ya inganta hadisin abu umama bahiri yana sahihu muslim hadisi na 337 al-imam an-nawawi a cikin sharh sahihi muslim mujallal na shida shafi na 90 yake cewa abin da yasa annabi ya kira su az surori guda biyu masu haske sunniyata az-zahrawaini linurihima saboda hasken da suke da shi wa hidayatihima da shiriyar da suke mabawa wa azimi ajrihima da kuma girman lada da mutum yake samu a kansu a ranar tashin kiyama in kana neman wata sura wacce ta tabbata tana da falala bisa hadisi na manzon Allah babu shakka suratul baqara da suratul ala imran suna ciki amma a dunkule manzon Allah ya bayyana falalan ita wannan sura har ma shekul ismail ibn taimiyya a cikin majmu'u fatawa mujallar na takwas shafi na 408 yake cewa ولما احتج الجهمية على الإمام أحمد وغيره من أهل السنة zamanin farko an samu muhawara jayayya a tsakanin musulmai wasu masu aƙidar aljaham su ake ce ma aljahamiyya suke cewa Alƙur'ani halittar Allah ne ba wai magana ta Allah kawai ba ce littafin Alƙur'ani halitta ne wannan magana ta tsananta a zamanin farko musamman zamanin al'imamu Ahmad bin Hanbal lokacin da al'imamu ahmad bin hanbal ya zo muƙabala da waɗannan mutane masu aƙidar aljahaniya sai suke cewa to ai muna da hujja akan cewa alƙur'ani halitta ne ga hadisi da ya tabbata daga manzon Allah yana sahihu muslim ta'atil baqaratu wa ala imran ka'annahuma gamamatan aw gayayatan aw firqan min tayrin sawab ga hadisi ya tabbatar mana suratul baqara da suratul ala imran za su zo a siffa kamar tsuntsaye a ranar tashin kiyama su yi garkuwa ga mai karatunsu su yi ceto gare shi ya samu shiga aljanna wannan yana gwada maka ashe ƙur'ani halitta ne tun da gashi na tana zuwa a ranar tashin kiyama har ma da yi ceto kuma akwai hadisin buraida radiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yaqul suka ce ai akwai hadisin da ya inganta hadisin ya inganta daga manzon Allah riwaya ta buraida annabi yake cewa innal qur'ana yalqa sahibahu yawmal qiyamah mutumin da ke da haddan alqur'ani hina shaƙu anhu qabruhu lokacin da aka yi busa cikin ƙaho mutane na fitowa daga kaburbura mahaddacin alkur'ani lokacin da ƙasa ke yana fitowa zai tarar da wani mutum kan rajul shahibi wani mutum dukun dukun yana jiransa da zaran ka fito daga kabarinka za ka tarar da wannan me yasa mutumin yake da wannan siffa to mutumin da ladan karatun alkur'anin da kai kai ne kai mahaddaci kafin ka fito daga kabari wannan ladan Allah ya yi tanadinsa yana jiran ka ƙasa ta buɗe ka fito ya tare ka amma fa ga yadda manzon Allah ya siffanta shi ya ce da shahibi sai dai mutumin mutum ne dukun dukun haka nan ba shi da fasali babu tsari bi ma'ana in ka kallace shi kamar mutumin da ya wahala wanda gajiya ke jikinsa al'imamu suyuti ya yi magana a kan sharhin wannan hadisi a littafinsa jami'u sabir mujallar na biyu shafi na 2,242 ya ce a rajulu shahibu huwal mutagayyar laun mutumin da launinsa ya canza shi ake ce ma a rajulu shahibi wa ka'annahu yaji'u ala hadhihi al-hay'a me yasa mutumin nan yake wato samun ladan karatun alkur'aninsa a irin wannan siffa sai ya ce ya kuna ashbaha bi sahibihi fi duniya saboda duk mutumin da ya sa hadda a nan duniya to yana da wuya ya samu nutsuwa aw litanbihi lahu ala annahu kamata tagayyara launuhu fi dunya duk wanda ya sa hadda a gabansa babu nutsuwa gare shi bi ma'ana ya canza saboda wahala li'ajli al bil qur'an saboda wahalan kokarin tsayuwa da karatun alqur'ani cikin sallah cikin dare da rana كذلك القرآن لأجله في yau يوم القيامة baka da lokacin da kake hutawa da rana hadda da daddare hadda ishe ka samu lokacin ado to shi yasa ladan da zai tare ka lokacin da zaka fito daga kabari shi ma a wannan siffan zaka same shi ya gaji in ji al-imam suyuti hatta la sahibuhu gayatal quswa fil akhirah ya zo don ya tare ka yadda ka wahala haka nan ya zo a siffar mai wahala kana fitowa daga kabarinka fa ya kulu da sai ya ce maka halka arifu ne newa da ka gane ni kuwa fa ya kulu sai ya ce ma a arifu ka ai ban ma san ka ba daga ina fa ya kulu da sai ya ce masa ana sahibuka alquran ni ne abokinka din nan alqur'ani allazi azma'atuka ni ne na dinga sa ka kishi fil hawajiri da rana wa ashartu lailataka ni ne na hana ka bacci cikin dare wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratihi kowane attajiri a yau yana fita ne a bayan tijararsa wa innaka al-yawma min wara'i tijaratin kai kuwa sakamako da kake samu bi ma'ana ya sha gaban tijarar da kowa ya tashi da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yutan mulka bi yaminihi ladansa yana taransa daidai lokacin da ya fito daga kabarinsa ya raka shi zuwa filin hisabi idan aka zo filin hisabi sai Allah madaukaki ya bashi mulki ta hannun damansa wal khulda a bashi dawwama bi malihi ta hannun hagunsa wa yudau ala ra'sihi tajul waqar a dora masa kambe na natsuwa abinda ake ce ma crown hulan sarauta wa huwa ma yusabu lil muluki min az-zahab rakuna sukan sa wani irin hula na mulki wannan shi ake ce ma at-taju da larabci annabi ya ce za a ɗora masa wani kambe wannan kambe alwakaru na nutsuwa ne wa yi kusa walidahu sai Allah ya ce a nemo inda iyayensa suke a filin hisabin a kawo babansa a tsai da shi a kawo gyatumarsa a tsai da ita Allah madaukaki ya ce wa yi kusa hullatai ne sai Allah ya ce ku sa musu kaya set guda da larabci in aka ce hulla ana nufin saiti ba wai a baka riga kaɗai babu wando ba sutura ce da take haɗe da hularta da riganta da wandanta da komi sutura ce ta girmamawa lokacin da jama'a ke fita tsirara Allah matsaukaki yake maka kyauta sutura ta karama la yuqawwamu lahuma ahlud duniya. annabi sallallahu alaihi wasallam yace suturar da za a ba mu iyayensa ba a kimanta darajansu da duniya gaba dayanta. fa yaqula su dai suna gani an ba su kaya an sa musu sai su yi tambaya bima kusina haza ina dalilin da yasa aka ba mu wannan kayan fayuqalu sai a ba su amsa bi akhdhi waladikum alquran saboda dan ku ya haddace alqur'ani summa yuqalu lahu sai a ce masa iqra to yi karatun yanzu mu ji don haka duk wanda ya karatun zuku akwai ranar fallasa duk karatun zuku to a filin hisabi zai karya ta kansa iqra yi karatun yanzu was'ad inda duk kai karatu to matakala kake na daraja fi darajin fi darajatil janna wa ghurafiha fa huwa fi su'udin annabi yace to duk sa'ilin da ya karanta aya sai a ce to aljanna ta goma yanzu ba ita za a bashi ba ku bashi ta sha daya in ya ƙara aya a ce to ta sha biyu ana daɗa ƙara masa daraja gwargwadon ayoyin da ke karantawa ma da abu yana karatu inda ya cije to iyakar aljanna suke nan wannan hadisin ya inganta daga man Allah al-imamu Ahmad ya ruwaito shi a cikin al-Musnad hadisi na 394 haka nan Ibn Majah a cikin as-Sunan hadisi na 3781 al-busiri cikin zawa'id ya ce hadisin ya inganta hakanan muhammad nasiruddin al-albani Allah ya ji kanshi ka duba silsilatu sahiha hadisi na 2829 wannan hadisi na buraida masu aƙidar jahiliya suna kafa hujja da shi suna cewa ga abin da manzon Allah ya faɗa ranar tashin kiyama mahaddacin alkur'ani a lokacin da ƙasa take tsagewa ya fito zai tarar da alkur'ani yana jiransa amma fa a siffa ta ɗan adam kuma hadisin ya inganta daga manzon Allah ashe kenan alkur'ani halitta ne sannan akwai wata riwaya ta buraida wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qara alqur'ana wa ta'allama wa amila bihi sharadin kenan ba wai ka haddace alqur'ani kawai ka dinga karantawa ana biyan ka ba wanda ya karanta alqur'ani yayi aiki da shi inji annabi Muhammad wanda shi yake samun irin wannan karamar a ranar tashin kiyama domin manzon Allah ya ce alqur'anu hujjatul laka aw alayka qur'ani yana zama hujja gare ka ne ko a kanka in ma qur'ani ya zama hujja gare ka ka shiga aljanna ko ko ya zama hujja gare ka na tafiya wuta Allah shi mana kariya man qara alqur'ana wa ta'allama wa amila bihi wanda ya karanta alqur'ani ya koyi fassarar alkur'ani ya kuma iya ƙoƙarinsa na aiki da alkur'ani wanda fushi yake samu wannan daraja a ranar tashin kiyama ulbisa walidahu yawmal kiyamati tajan ake kiran iyayensa a yi musu kyauta a ɗora musu wani kambe wancan riwaya annabi yace za a tsora ma shi mahaddacin ne wannan hulan sarauta ɗin na nutsuwa wannan riwaya kuma manzon Allah ya ce har da iyayensa hular da za a ba su min nurin na haske ne uhu mislu bau shamsi haskensa yana kama da hasken rana wa yuksa walidahu kullatayn la taqumu lahum ad-dunya rigunar da za a ba ma iyayensa duniyar gaba ɗayanta darajar ta buskai darajar waɗannan rigunan ba saboda haka iyayensa suna samun daraja albarkacinsa yana da kyau mu farga daraja tana da tana ga mutumin da ya samu haddan alkur'ani mu yi kokari lokacin da ake ba su wannan kyauta suke cewa bima kusina haza ina dalilin da yasa aka ba mu waɗannan riguna sai a ce musu bi akhdhi waladikum alqur'an ai saboda ɗanku ya rike alƙur'ani shi yasa aka ba ku wannan daraja hadisin al-imam hakim ya inganta shi yana cikin al-mustadrak mujallal na farko shafi na 756 haka nan silsilatu sahiha hadisi na 2829 akwai riwaya ta abdullahi bin amri riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yuqalu li sahibil qur'an a ranar alkiyama za a gaya wa mahaddacin alkur'ani iqra wartaqi wa ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون الإمام محمد بن alƙur'ani zai zo أن شيء القرآن يزيزه يشي تو أرانا القيامة بايا قد شيء واحد ashi kansa Allah ya faɗi cewa zai zo filin hisabi wannan zai a ce wata cewa Allah halitta ne har yanzu na illa an ta'ati yahumul mala'ika Allah ya ce ba abinda suke jira face mala'iku su zo musu auya atiya rabbuka koko Allah mahaliccinka ya zo musu auya atiya babu ayati rabbika koko wani sashi na ayoyin Allah mahaliccinka ya zo musu yawma yati babu ayati rabbika ranar da wani sashin ayoyin Allah mahaliccinka yake zuwa la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira duk wani mutumin da bai aikata alkhairi ma imaninsa ba kafin ranar alkiyama to fa aikinsa bai amfanarsa imanin da kai a duniya shi yake amfanarka a wannan rana da ake wato ganawa da Allah madaukaki amma mutum ya tashi a kiyama ya aikata wani aiki ya samu lada bai yiwuwa kudin tabiru Allah ya ce ka ce musu ku jira inna mun tabiru na mu ma muna jira a suratul fajr aya ta 22 kalla idza dukkatil ard kalla idza dukkatil ard dakka dakka wa ربك والملك صفا صفا Allah ya ce kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka lokacin da ake niki kasa ranar tashin kiyama kenan ranar da ake taruwa a filin hisabi Waje a rabbuka sai ga mahaliccinka ya zo ya kai Muhammad wal malaku ga mala'iku nan saffan saffan sun yi sahu sahu al imamu ahmad bin hanbal yace da aka ce Allah zai zo filin hisabi wannan ke gwada Allah shi ma makhluqun ne subhanallah Allah ba makhluqun bane bal qad yaqulu al qa'il ja'a amruhu kana iya cewa al'amarin Allah shi ke zuwa filin hisabi وهكذا تقوله المعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق يتأولون هذه الآية على أن المراد بمجيئه مجيء أمره الإمام أحمد بن حنبل يا ما يرمس مرتنين domin masu aƙidar mu'tazila idan aka tambaye su su ne aljahamiya ga abin da Allah ya faɗa ya ce zai zo a ranar alƙiyama wa a rabbuka wal malaku saffan saffa Allah zai zo a ranar alkiyama ga mala'iku sun yi sahu sahu sai su ce a ya za a yi Allah ya zo zuwa siffa ta makaluki ba su yadda Allah zai zo sai su ce fassaranta ita ce amruhu al'amarin Allah ne zai zo a filin hisabi alhali aqidar sunna tunda Allah ne ya ce zai zo wajibi ne ka yarda Allah zai zo a ranar alkiyama yaya zuwan yake wannan kuma shi ya baro kansa sai wannan ita ce aqidar malaman sunna amma su sai su ce ba Allah ne zai tafo ba domin in ka ce Allah zai zo zuwa siffa ce ta makhluki zuwa tafiya sauka hawa waɗannan ai makhluki ke yin su ko in aka ce Allah zai zo Allah zai sauko kamar ana siffanta Allah da siffa ta makhluki kenan don haka su su yarda ba sai dai a ce waja'a amru rabbika al'amarin Allah zai zo a filin al-Imam Ahmad bin Hanbal ya mai musu martani da wannan hujja yake cewa kun ce Qur'ani halitta ne saboda Allah ya ce gashi zai tashi bi ma'ana makarancin alqur'ani zai tarar da ladan karatun sa a siffa ta ɗan adam tana jiransa lokacin da ƙasa take tsagewa to idan kuna nufin dan an ce zai zo ladan zai zo shi yake gwada cewa ƙur'ani makaluki ne to shi Allah da ya ce zai zo a ranar alkiyama fa shi ma makalukin ne don haka malaman sunna suke cewa abinda ake nufi da wannan magana ta ji'u al-baqaratu wa alu imran da Allah ya ce suratu ala imran da suratul baqara za su zo a ranar alkiyama su yi ceto ga mai karatunsu malaman sunna abinda suke faɗa shine ladan ne zai taho ba alkur'anin ba ladan karatun da kai shi za ka tarar da shi a ranar tashin kiyama wannan ita ce fassarar malaman sunna in ji shekul islam ibn taimiyya duba majmu'u fatawa mujallar na biyar shafi na takwas. ya ɗauko maganar al'imamu ahmad bin hanbal wa gairuhu min immati sunna yake cewa fassaru hadha hadis bi anna al-murad bihi maji'u thawabil baqara wa ali imran abinda ake nufi kai mai karatun alqur'ani a ranar tashin kiyama ladan karatun naka Allah maɗaukaki zai maishe shi siffar wata halitta da za ta tare ka ba wai shi kansa alƙur'anin ne zai taho a siffan halitta ba wannan ita ce fahimtar malaman sunna kama zukira mislu zalika min maji'il a'mal fil qabr wal qiyamah zaka karanta hadisin annabi Muhammad kaji an ce lokacin da aka binne bawa bayan an binne shi an gama binne gawa an juya za a tafi mala'iku suna zuwa su yi masa tambaya amma kafin mala'ikun su zo aikin ka shi zai maka garkuwa in ji annabi muhammad sallarka tana ta damanka zakkanka yana ta hagunka misali ayyukan alkhairi suna ta kafafunka da islam ya ce to abinda ake nufi ba wai ayyukan da kai ne suka koma halitta ba la ladan ayyukan da kai ne Allah maɗaukaki ya tara su a sassan jikinka duk inda ka ji an ce wanda ya aikata kaza zai taras da wata halitta a ranar tashin kiyama to ba halitta ba ce ladan aikinsa ake nufi wal muradu minhu sawabul a'mal wannan ita ce fassarar malaman sunna inji da islam an yaqula muslim da zalik abinda sunna ta tabbatar mana Shi ne in za mu yi riko da wani zikiri to mu yi riko da zikirin da ya inganta daga manzon Allah wancan magana da muka karanta a baya inda muka ɗauko hadisai daban-daban muka ce duk su inganta ba cewa bayan ka yi sallama a sallah ga abin da za ka karanta mun yi bayani waɗannan hadisai ba su da inganci daga manzon Allah abin da ya tabbata a sunna kamata ka yi riko da shi ka yi sallama daga sallah ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال Ikram. liman ne mamu ne kowa ya kamata ya yi wannan in limami ne sannan ya juyo ya fuskanci jama'a shi da mamu gaba ɗaya kowa zai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahu lahu an-ni'matu wa al-fadlu wa lahu الفضل وله al-hasan la ilaha illallah mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد bayan sallar magri da bayan sallar asubahi da bayan sallar la'asar mutum ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau goma bayan kayi wannan kayi zikiri subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 ko ka sa la ilaha illallah ya zamanto ciko na ɗari annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin yadda ya kamata musulmi ya yi zikirinsa kenan a bayan sallolin farilla bai kamata musulmi ya kauce ma wannan ba ya koma riko da wani abin da bai inganta daga manzon Allah ba yana da kyau ka karanta kul huwa falati nasi bayan kowace sallar farilla sau ɗaya ka karanta bayan sallar asubahi bayan asar sau uku waɗannan duk inganta daga manzon Allah amma shi ɗan ba zai bar mu ba shi ya sa ya kawo mana mafarkin wani malami wai ya yi mafarki ya ga alkhadiru alkhadiru ya tambayi annabawa dubu ishirin da hudu a mafarki ka bar aiki da abin da ya tabbata daga manzon Allah ka koma aiki da mafarkin wani malami babu mamaki ma shi ya gani ba alkhadiru ba mu koma fassarar wannan aya Allah madaukaki ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizur rahim ko azizul hakim shahida Allah annahu la ilaha illa huwa Allah ya shaida cewa babu abin bauta sai shi wal mala'ikatu da mala'iku wa ulul ilmi da masu ilimi qa'iman bil qist Allah ya shaida yana mai tsayuwa da adalci la ilaha illa babu abin bauta sai shi Allah al-azizul hakim mabuwayi mai hikima wasu malamai suna fassara shaidar Allah madaukaki da kalmar hukuncin Allah me ake nufi da cewa Allah ya shaida shahidallahu Allah ya shaida me ake nufi Allah ya shaida cewa babu abin bauta sai shi ya samu fassara daban-daban wasu malamai suna fassara shi da hakama Allah Allah ya yi hukunci abinda ake nufi da Allah ya shaida shine ya yi hukunci kada ku abin bauta wanda ba shi ba shine shahid Allah hakama Allah wasu suna fassarawa bi akbar Allah Allah ya ba da labari shi ake nufi da shahid Allah wasu suna fassarawa da a'lama Allah Allah yana sanar da bayi yana sanar da mutane babu abin bauta sai shi wasu suna fassarawa da amara Allah yana umarni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cikin majmu'u fatawa mujallar na goma sha hudu shafi na ɗari ya ce kalmar nan da Allah madaukaki ya faɗa a suratu ala imran shahida Allah Allah ya shaida annahu la ilaha illa huwa babu abin bauta sai shi wal mala'ikatu hakanan mala'iku wa ulul ilmi masu ilimi duk sun shaida sai ya ce wa tanawwa'at ibaratul mufassirin fi lafzi shahida kalmar Allah ya shaida me ake nufi da fassaranta yace fassara da malaman tafsiri suka kawo fassarar suna da yawa kowane malamin tafsiri da irin fassarar da yake ma wannan kalma da ake cewa Allah ya shaida faqalat ta'ifatun minhum wasu daga ciki kamar misali tabi'ai irin mujahid al-farra malaman farko irin abu ubaida suna ba da fassarar cewa abinda ake nufi da Allah ya shaida hakama wa qada Allah ya yi hukunci ake nufi Allah ya yi hukunci ya ku mutane babu wani abin bauta face shi shi ake nufi da shahidallah kaga an samu waɗanda suka yi wannan fassara cikin tabi'ai almajiran sahabban annabi Muhammad wa qala ta'ifatun wata jama'a cikinsu kuma suka ce bayyana abin da ake nufi shine Allah ya yi bayani Allah ya yi bayani annahu la ilaha illa huwa cewa babu abin bauta face shi wa qala ta'ifatun minhum shaykhul islam yace wata jama'a kuma tace a alama ma'anar shahida shine Allah ya sanar yana sanar da mutane babu abin bauta wanda ya cancanta a bauta masa wanda ba shi ba وكذلك وكذلك قال ma'anar معنى al الله wal ilam abinda ake nufi da Allah ya shaida Allah yana ba da labari wa ma'ana shahadatul mala'ika wa ma'ana shahadati mala'ika wal mu'minin idan aka ce shahid Allah Allah ya shaida ba abin bauta sai shi ma'anarsa Allah yana ba ku labari ba abin bauta sai shi da aka ce wal mala'ikatu mala'iku sun shaida wa ulul ilmi malamai sun shaida me ake nufi da shaidar mala'iku da kuma na malamai bi ma'ana ulul ilmi masu ilimi me ake nufi ana nufin al-iqrar sun tabbatar shaidar Allah daban take da shaidar mala'ika da ta mutane shaidar Allah labari yake baku ina baku labari ba abin da ya cancanta a bauta maface ni in ji Allah idan aka ce mala'iku sun shaida masu ilimi sun shaida to idar mala'iku ikirari wato mala'iku suna tabbatar mu kansu ne mun tabbatar babu abin da ya cancanta a bauta masa wanda ba Allah ba masu ilimi ma in suka ba da shaida ma'anar shaidar su ita ce suna tabbatar da babu abin da ya cancanta a bauta masa wanda ba Allah ba Abdullahi bin Abbas yake cewa Allahu akbar innahu shahida bi nafsihi li nafsihi Allah ya ba kansa shaida qabla an yakhluqa al-khalqa hina kana tun bai halicci komai ba tun Allah bai yi halittar komai ba ya ba ma kansa shaida ya ce na shaida babu abin da ya cancanta abota masa face ni hakika wannan abin tsoro ne ولم Allah ya yi wannan shaida lokacin da دا باب sama السماء ولا أرض باب هلت القصى ولا بر باب هلت تدو ولا بحر باب نتيكو tun a wannan lokaci Allah ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa Islam ya ɗauko wannan maganar a cikin majmu'u fatawa mujallar na goma sha hudu shafi na ɗari da sittin da takwas da ya kawo fassara daban-daban da malamai suka yi ma wannan kalma sai ya ce wa kullu hazihil aqwal duk fassarar da tabi'ai suka yi dinnan wa ma fi ma'anaha da ma wanda ya danganci haka sahiha duka sun inganta duk wata fassara da kaji malaman sunna sun yi ma wannan kalma ta shahida ta dace da Allah madaukaki inji Sheikhul Islam wa dalika me yasa wasu tabi'ai suna cewa da aka ce shahidallahu ana nufin hakamallah Allah ya yi hukunci wasu suka ce abinda ake nufi akhbar Allah Allah yana ba da labari wasu suka ce a'a a'lama Allah Allah yana sanarwa ne suka ce da ake nufi amara Allah umarni Allah yake badawa Sheikhul Islam ce ka tara su duk sun inganta domin duk suna daukan ma'anar ash-shahada a larabci وذلك أن الشهادة تتضمن كلام shahidi in aka cewa wani zo ka bada shaida shaidar da zai bada da farko maganarsa shaida ce ga alkali ko duk abin da ya faɗa ana ɗauka a matsayin shaida wa qawluhu wa khabarahu in ya bada labari a ɗauke ta shaida magana da ke hita bakinsa a matsayin shaida wa qala sai yake cewa idza shahida annahu la ilaha illa huwa shaykhul islam yace to idan Allah ya shaida da kansa cewa ba abin da ya cancanta a bauta masa in ba shi ba idan Allah ya ce na shaida fakat akhbaratu ai labari yake bayarwa tun daga shi ya saka a cikin alkur'ani wa bayyana kuma bayani yake wa mutane dan kar su bace wa alama sanarwa yake ga mutane game da abin da mai yiwuwa ba su san shi ba annama siwahu laisa bi ilahi kamar yana gaya mana ne duk wani abu wanda ba shi ba to fa ba abin bauta bane wal isbatu fi misli hadha da Allah ya tabbatar da babu abin da ya cancanta a bauta masa in ba shi ba a cikin wannan aya kamar yana kore duk wani abin da ake bauta ne wanda ba shi ba ko da a ce mutane sun kira wasu abubuwan da suna abubuwan bauta ba a wajen Allah ba abin goma bauta ba ne a suratun najmi Allah ya ce in hiya illa asma'u in hiya illa asma'un sammatumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allah biha min sultan يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى تند الله مدوكaki ya bada labarin ba abin da ya cancanta a bauta masa in ba shi ba to yana tabbatar mana duk wani abin da ake wanda ba shi kuma wannan abin ba abin bauta bane bai cancanta a bauta masa ba ko da wasu sun rike shi abin bauta a wajen Allah ba abin bauta ba ne shi yasa yake cewa in hiya ai waɗannan abubuwan bautan ba wasu abubuwa ba ne illa asma'un face sunaye sammai muha waɗanda kuka kirkiro kuka yi waɗannan abubuwa kun kira kaza abin bauta kaza abin bauta antum wa aba'ukum ku da iyayenku ma anzalallahu biha min sultanin Allah bai taɓa saukar da hujja akan su ba babu dalili akan cewa waɗannan abubuwan sun cancanta a bauta musu kun dai sassaka gunki kuka kira shi da sunan gunki kuma kuka bauta masa in yattabi'una illa dhanna ba abin da suke bi face zato suna zaton wannan abin shine mahallicin su ma'ana kuma shi zai cece su a ranar tashin kiyama zato suke bi wa mata hawal anfusu da abin da rayukan suke so wala qad ja'ahum min rabbihim huda to haƙiƙa shari'a ta zo musu daga wajen Allah mahaliccin su tunda an turo musu annabi Muhammad don haka duk inda ka ji wani abin bauta ake kiransa da wata suna mutane ne kawai suke kiransa da wannan suna amma a wajen Allah ba abin bauta bane tunda Allah ya shaida cewa la ilaha illa huwa babu abin da ya cancanta abota musu sai shi a suratul hajji yace zalika bi anna allaha huwa zalika bi anna allaha huwa al haqq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir suratul hajji zalika bi anna allaha huwa al-haq wa anna ma yad'un bihi batil وأن الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق الله يتي domin Allah shi ne kaɗai gaskiya, huwa haƙo shi ne kaɗai gaskiya duk wani abu wanda ba shi ba ƙarya ne. Wa'annama annama yad'una min abinda suke tabauta ma wanda ba Allah ba huwal batilu ƙarya ne inji Allah da kansa Allah shine kadai gaskiya shi yasa yace shahidallahu annahu la ilaha illa huwa ya shaida ba abin da ya cancanta abauta sai shi kadai don haka babu inda Allah ya saukar da hujja a abauta mai wata halitta a bar bautansa. anna Allah Aliyu al kabir shekul islam ya ce fal'aliha allati ja'alaha abiduha aliha ya abudunaha kasira abubuwan da ake bauta waɗanda ba Allah ba suna nan da yawa lakin na tastahiqul ibada ana bautan su amma ai ba su cancanta abota musu din ba falaysat bi aliha don haka ba ababen bauta bane Tun da basu cancanta a bauta musu ba don ka bauta musu kayi aikin banza in ji shekul islam Ya ce wa shahadatun rabbi wa bayanuhu wa i'lamuhu Allah madaukaki ya faɗa a cikin wannan aya a matsayin shaida ce yake yi ma kansa ba abin da ya cancanta bauta masa sai shi a matsayin bayani yake wa mutane a matsayin sanarwa yake wa musulmai to ba wai a cikin alkur'ani kadai ba ne akwai hanyoyi da dama waɗanda Allah maɗaukaki ya tabbatar mana cewa ba abin da yake cancanta a bauta masa shi kaɗai. kamar yadda ya faɗa a wannan aya yake cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa akwai abubuwa da dama waɗanda Allah maɗaukaki ya yi waɗannan abubuwan ishara ce take nuna muku cewa ba abin da ya cancanta a bauta masa shi Allah misali shine saukar da littafai Allah ya saukar da littafai ya ba mu annabawa saukan littafin kadai hujja ce da take Allah bai yarda a bauta mu wani ba in ba shi ba in ba don haka ba don me ya turo annabawa a suratul nahli yace yunazzilul mala'ikata birruh yunazzilul mala'ikata birruh min amrihi ala man yasha'u min ibadihi ananziru ananziru annahu la fattaqun yunazzilu almalaikata birruhi min amrihi Allah ke saukar da mala'iku yana sassaukar da mala'iku da wahayi daga wato al'amarin shi Allah bi ma'ana dalilin umarninsa yana saukar da mala'iku ga annabawa min amrihi ala man yasha'u min yana saukar da wannan wahayi ya ba mu annabawa me yasa Dalilin ɗaya ne Allah ya ce an anziru saboda kawai annabawa ku yi gargadi gargadi annahu la ilaha illa ana fattakun duk wani annabin da Allah ya saukar masa da wahayi ya ba shi wahayi ne dalilin abu ɗaya tak la ilaha illa ana ba abin da ya cancanta a bauta masa sai ni kadai da haka jama'a ku kiyaye ashe duk saƙon da Allah ya saukar a duniya ya saukar ne a dalilin kalmar shahada duk wani annabin da Allah ya turo shi ya turo shi ne dan ya tabbatar da cewa a duniya fa ba abin da ke cancantar abauta sai shi Allah shi kaɗansa shekul islam ya ce wa kad ulima bi tawatur wal jami'ar rusuli akhbaru anillah yadda Allah ya faɗa ɗin nan mun tabbatar cewa duk annabawa kowa ya taho abin da ke bayarwa shine kalmar shahada لا إله إلا الله بقوله وكلامه وهذا معلوم من جهة كل من بلغ عنه كلامه يدى الله يفدأ سورة الأنبياء أم اتخذوا من دونه آلهة اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون أم اتخذوا من دونه آلهة كوكو متاني سوريك وسو أبوبهم بوتاني سكبر الله Allah ya ce to ka musu tambaya kul hatu burhanakum ku kawo hujja daga sama wacce ta tabbatar Allah ya yarda a bauta ma wani wanda ba shi ba ku nuna wannan hujja haza zikiru mamadiya wannan qur'ani dai shine littafin da ke tare da ni wa zikiru man qabli kuma shine littafin ma da yake ambaton abin da ya gabata A taura injil sauran littafai da Allah duk ya saukar gargadin da Allah ke an anziru annahu la ilaha illa ana fattakun babu hujja daga Allah cewa an taɓa ba da umarni a bauta ma wani wanda ba Allah ba bal aksaruhum la ya'lamuna al haqq Allah yace mafi yawan su ba su san gaskiya ba ne fahim mu'ridun don haka suke kau da kai e ka koma ta sashin aiki na Allah yau ai ba wai sai an ce akwai littafi ba shekul islam ibn taimiyya ya ce wa amma shahadatuhu bi fi'ili in ka duba ayyukan da Allah yake a duniya su kadai sun isa ka gane ba abin da ke cancantar a bauta ma in banda shi Allah fa huwa ma nasabahu min al-adillati dallati ala wahdaniyatihi allati tu'lam dalalatuha bil aql ba sai kayi karatu ba in dai kana da hankali hankalinka kadai ya isa ka gane babu abin da ya cancanta a bauta ma sai Allah wa in lam yakun hunaka khabarun anillah ko da wata magana bata taba zuwa maka daga Allah ba baka taba karanta wani littafi ba fa huwa bi manzilatil mukhbir bihi a shahidu bihi dan Allah duba in ji Sheikhul Islam ko da baka taɓa karanta wani littafi ba aikin Allah ya ishe ka ishara Sheikhul Islam ce salil arba ƙasar da kake takawa don Allah yi mata tambaya man fajjara anharaha tambayi ƙasa wa ya tsaga ki ya fitar da rafuka wa garasa ashjaraha waye dasa itatuwan da ke kanki wa kharaja simaraha wa ke fitar da amfanin da ke jikin ‘ya'yan itatuwa wa ahaya nabataha wa ke raya tsirai da ke kan ƙasa wa tsasha lailaha wa awdaha naharaha wa ke kawo wato duhu lokacin da dare ya zo wa ke fitar da hasken yini fa in lam tujibika hiwara in babu wani malami kusa da kai wanda zai baka amsar tambayoyin da kai ma duniya yace ajabat ka itibara hankalinka za ta zai baka amsa ka dai yi tambaya in ka rasa mai baka amsa to in dai kana da hankali shekul islam ya ce hankalinka ya isa ya baka amsa don haka ashe shi allah maɗaukaki ba wai sai ya saukar da littafi ba aikinsa kadai ishara ce da take nuna maka ba abin da ke cancanta rabauta masa sai shi kamar yadda ya ba da shaida da kansa sannan da Allah ke cewa qa'iman bil qist shahidallahu annahu la ilaha illa huwa Allah ya shaida cewa babu abin da ya cancanta a bauta masa wal mala'ika wa ulul ilmi sai aka ce qa'iman bil qist ya samu fassara kamar kashi biyu kila wasu malamai suka ce huwa halu shahida ana nufin halin wanda ya bada shaidar ne da aka ce mala'iku ma sun shaida masu ilimi ma sun shaida to ana nufin masu ilimin sun shaida suna masu tsaida adalci domin sai kayi adalci sannan ka tabbatar da gaskiya to mala'iku sun tsaye da adalci shi sa suka tabbatar ba abin da ya cancanta abauta masa sai Allah masu ilimi sun yi adalci shi sa suka tabbatar ba abin da ya cancanta a masa sai Allah fassarar farko kenan qa'iman bil qisti halu man shahida fassara ta biyu aka ce halu man huwa bi ma'ana la ilaha illa huwa qa'iman bil qisti شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط سنن والملائكة وأولو العلم wato ka'iman bilkis yana komawa ni ga shahidallahu kama yuqalu yadda ake cewa la ilaha illa huwa sai a ce wahdahu to yawa la sharika lahu wannan duka siffa ce da take komawa ga la ilaha illa huwa ko to haka nan da aka ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa can gaba sai aka ce ka'iman bil hali ne na shahidallahu saboda haka Allah ake siffantawa Sheikhul Islam ya kawo wannan magana a cikin majmu'u fatawa sai yake cewa wakilan ma'ana yayin sahihun kowace ma'ana ka dauka ta inganta in ma ka dauka siffar mai tabbatar da shaida ga Allah ne da aka ce ka'iman bil qisti mala'iku sun tsaye da adalci shi yasa suka ce ba abin da ya cancanta abota ma sai Allah fassarar ka ta yi in ka ce masu ilimi sun yi wato su ne ake nufi da qa'iman bil sun tsaye da adalci shi yasa suka tabbatar ba abin da ya cancanta abauta ma sai Allah fassarar ka ta yi in ka ce a'a yana komawa ne ga la ilaha illa huwa saboda haka ana nufin shi kansa Allah din ne Ka'iman bil qist yake tsaye da adalci nan mafassarar ka tayi daidai ai Allah mai tsaye adalci ne ko Allah mai tsaye adalci ne saboda haka in ka jingina wannan fassara ga la ilaha illa huwa tayi daidai yace huwa wahdahu al ilahu qa'iman bil qist fa yakuna wahdahu mustahiqan lil ibada in ka ce shahidallahu annahu la ilaha sai ka tsallaka ka ɗauko ka'iman bil kamar kana nuna duk duniya duk halittar da aka sani bi ma'ana babu wanda ke adalci kamar Allah tunda Allah shi kadai yake adalci shi ya cancanta abota ma kaga fassaranka ta yi daidai wa kama yuqal Aka kuma in kace ashhadu an la ilaha ilahan wahidan ahadan samada kaga duk siffa ne kake ga ah, kake siffanta Allahu din da ya gabata to haka nan in aka dauko la ilaha illa huwa sai aka ci gaba Ka'iman bil aka ɗauko shi aka hada da wannan yana ɗaukan wannan tsari inji shekul islam ibnu ya ce amma duk da haka wa wajhul awwal fuska ta farko ita ce mafi inganci wannan ne fuska na qa'im bil ka jingina ta ga Allah wanda shi dacewa domin duk inda ka ɗauko a alqur'ani zaka ga Allah yana siffanta kansa da adalci kuma wannan shi yake tabbatar maka shi ya cancanta abota masa domin shi ne mai tsaye da adalci a suratul an'am yake cewa wa tammat kalimatu rabbika wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك صدقا kalmar mahaliccinka bi ma'ana ta cika tana mai gaskiya kuma da adalci la mubaddila li kalimatihi babu mai canza kalmomin Allah wa huwa samiul alim Allah mai ji ne masani a suratu hud aya ta 56 yake cewa inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min da ربتني الله وآخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الله مدوك كيتي إني توكلت على الله ربي وربكم ينا بعد لابارن النبي هود تشيوا na yi tawakkali ga Allah mahalicci na kuma shine mahalicinku ma min dabbatin illa huwa akhirun bi nasiyatiha babu wata dabba face Allah yana riko da gashin kanta wato Allah yana mallakan al'amarinta inna rabbi ala siratin mustaqim lalle Allah mahalicci na yana kan tafarki madaidaici ah, wannan ku shi yake siffanta qa'iman bil qisti Allah da aci fa akhbara anna Allah ala siratin mustaqim shekul islam ya ce annabin yana ba da labari cewa Allah yana kan tafarki madaidaici tafarki madaidaici kuwa wa huwa al-adlu alladhi la iwaja fihi shine adalci wanda babu karkata a cikin sa a suratul nahl yace wa daraba Allahu masalan rajulaini ahaduhuma abkam masalan rajulain ahaduhuma كم لا قدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير أم يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم الله يبارك مثالي كما سبو تنبنكي مثالي لمن هنكلي زي غاني wannan shekul islami yake ɗauka a matsayin misali ne da ke tabbatar maka kalman ka'iman bilkisti tana nuna Allah yana kan tafarki madaidaici tana nuna Allah mai adalci ne tunda ko shi ne kaɗai yake da can eh, wato yake da cikakken adalci shi ya fi cancanta bauta masa wannan aya ta suratun nahali Allah ya ce wa rabar Allahu masalan Allah ya buga misali rajulaini da mutane guda biyu ahaduhuma abu kamu ɗaya bebe ne in aka ce bebe bai iya magana ko la ya kadiru ala shay'in sannan bai iya komi wa huwa kallun ala maulahu ya zama nauyi ga mai mallakansa kai ne ka mallaki bawa bawan nan kuma bebe saboda haka wahala tana kanka sai dai ka zamanto mai masa tahinta aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair duk inda ya juya wannan bawan bai zuwa masa da alkhairi sai Allah ya ce hal yastawi huwa shin wannan yana zama daidai wa man ya'mur bil adli da wanda ke umarni ayi adalci wa huwa ala siratin mustaqim alhali yana kan tafarki madaidaici wato misali kamar mutum ne ya riki gunki shine abin bautansa wanda ya riki gunki abin bauta gunki yana magana gunki bai iya magana don haka gunki bebe ne sannan gunki bai iya biya maka bukata sai ma ka ɗauki ka ajiye nan ka matsa da shi nan kai ke wahalarsa ba shi ke wahala da kai ba Allah ya ce to yanzu shi gunki yana zama daidai da Allah maɗaukaki wanda ke umarni a yi adalci wa huwa ala siratin mustaqim kuma shi kansa Allah din yana kan tafarki madaidaici Sheikhul Islam ya ce wa huwa masalun kun ga wannan misalin darabahu Allah li nafsihi Allah ya buga ne da kansa ya buga misali makansa wali ma yushraku bihi min al da kuma gunki ga misalin Allah ga misalin gunki in kana da hankali ka dauka kama zakara zalika fi qawlihi a suratu yunus nan ma Allah ke cewa qul hal min shuraka'ikum man yahdi man yahdi ila al-haqq قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون الله ملوك كيباد ونمثال سورة يونس آية 35 yace kul hal min shuraka'ikum ka tambaye su cikin abubuwan da kuke shirka da su ga Allah kamar gumaka da sauransu mai ya hadi ilal haƙƙi akwai wanda ke iya shiryarwa zuwa ga gaskiya walillahu ya hadi lil haqqi to ka ba su amsa Allah shi ke iya shiryarwa zuwa ga gaskiya gunki bai shiryar da kowa bai iya magana bai komi to ga tambaya afa man yahdi ila a ahqqu an ba, wanda ke iya shiryarwa zuwa ga gaskiya ya fi cancanta a bauta masa amma la hiddi illa an yi huda. ko wanda bai iya shiryarwa sai dai a shiryar da shi fa ta kuma wani wace hujja kuke da shi da har ma kuke irin wanda hukunci ku daidaita gunki da Allah tabaraka wa ta'ala kaga kenan Allah yana daɗa tabbatar da ba abin da ke cancanta abota masa sai shi hujja saboda Allah shi ke tabbatar da adalci Allah shi ke kan tafarki madaidaici a suratun nahali Allah ya ce afa man ya khuluqu kaman la ya khuluqu kaman la ya khuluqu afala tadhakkarun wa in ta'uddu ni'matallahi la ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna Allah al-ghafur غفور رحيم أفمن يخلق كمن لا يخلق ينزون لك هلتا ينا زما كمر وند بي هلتا أفلا تذكرون تباك تنالي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها da za ku kirga ni'imar da Allah ya muku ba za ku kididdige su ba inna Allah la ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai ne wallahu ya'lamu ma tusirruna wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linuna kuma Allah yana sanin abinda kuke boyewa Allah yana sanin abinda kuke bayyanawa wallazina yad'una min dunillahi wallazina tad'una min dunillahi la khuluquna shay'a وهم يخلقون وأن كوكي بوتا كوكا بر الله الله يجي لا يخلقون شيئا بس هلتي كومي با وهم يخلقون كما هلتا سؤالكي to da in aka tambaye ka gunkin nan da me aka yi shi zaka ce sassaka aka yi daga bishiya amwatun amwatun ghayru ahya وما يشعرون أيام يبعثون أموات غير أحياء متتوني باسو داري وما يشعرون أيام يبعثون سنن بسسيم شذاء تاد سوء رانر القيامة با شيخ الإسلام يتي فأخبر أنه خالق منعم عالم Allah ya ba da labari cewa shi ya yi halitta, shi ke ba da ni'ima, shi ne masani, wa ma yad'una min dunihi abinda duk ake bauta wanda ba Allah ba la takhluqu shay'an wa la tan'umu bi shay'in ba su halicci komai ba kuma ba su iya ba da wata ni'ima wala shai'an shay'an sannan ba su ma san komai ba wa akhbara annaha mayyita Allah ya bada labari yace duk matattu ne fa hal yastawi hadha wa hadha to shin Allah yana zama daidai da waɗancan wa kaifa ya'buduna min dunillah me yasa suke bautan gumaka suka bar Allah ma farkin al farka alladhi la a'zama min duk da irin wannan bambanci wanda babu bambancin da ya kai haka girma saboda haka Allah madaukaki yasa yake cewa babu laifin da ya fi shirka girma domin an ci amanar Allah madaukaki an yi ƙarya gare shi Allah madaukaki ya sa albarka cikin abin da muka faɗa ya gafarta mana kuskure da muka yi akwai tambayoyi ina matsayin raka'a hudu a sallan asham sannan a yi sallama ɗaya maimakon kowace raka'a biyu a yi sallama ɗaya wannan ya inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shakka a sallar dare ba wai sai ramadan ba babu laifi ka yi na filfil raka'a hudu dogaye sannan ka zauna ka yi tahiya ka yi sallama yana cikin kiyamu ramadan wani dan littafi a shafi na 23 yana cikin almasu'atu fiqhiyyatil muyassara a juz'i na biyu shafi na 160 yana da kyau jin waƙan hausa ko na turanci a cikin watan ramadan to bai da kyau Eh, wai shi hikima ke kai a yi mutane wazi da zai jin waka